إن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبدا karatun tafsirin alkurani mai girma yau kuma muna rana ta goma sha hudu da zaunawa na da cigaban karatu muna cikin surata al-imran har yau muna aya ta 187 da tafsiri sai dai inda Allah madaukakin sarki ke cewa iza haza Allah wa iza haza Allah mi saqal ladina utul kitaba latubayyinannahu lin nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara zuhurihim فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون bayan an ƙare magana akan abin da ya shahi jarraba wadda Allah zai yi ga mutane da hussar dukiya da rayuka da jin maganganu masu ɓata rai yi. sai Allah madaukin sarki kuma ya ce waskuru ka ambata ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama iz akhadallahu lokacin da Allah ya riki misaqal hutu utul kitaba alkawalin waɗannan da an kaba littahi ahadu alaihim taurat Allah ya rike alkawali da su a cikin littafin a taurat abinda an karka da suwa na tubayyanan lahu su bayyana da shi littafin lalle nasu ga mutane wala taktumu lahu kada ku boye shi ta alkitab bitta'i wa qul'a bil ya'i fi ilayhi idan Allah ya ya rike alƙawali da bawa abinda ya tantanta ga bawa ne cika abin abinda Allah ya umurce shi abin da ya hane shi ya bari fana ba zuhu sai sun kai jiwa da wannan alkawali ɗarahu sun kai jiwa da almisaka alkawali wara a zuhurin baya ga bayansu walam ya amalu bihi ba sai yake da shi ba washarau suka fesuwa ma'ana suka saye bihi da shi ai aka zo badala wasu riƙe musayyansa kuɗi kalilan kaɗan na duniya na duniya min sablatin ga talakawansu biri ya tafi da shugabancin su fil ilmi da ilimi ka kata mu sun boye alƙawalin ga haufa don tsoron hauti ko koce wannan al'amari alaihi na kansu wasu yi zama ya shi tir da abin da suke shira, shira'uhum haza sayansu wannan sirri shi a muna mummuni to kun gani wannan aya ta sauka ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ana ba shi labarin abinda allah ya riƙe alƙawali da mutanen littafi na riƙon gaskiya annabi ya bayyana amma ba a samu haka ba gare su to aya kuma ta yi bayani akan mutum shiriki abinda manzo ne zo da shi wannan ta haɗe mu duka da mu da su amma su sun yi jiwa da nasu to yanzu ku da annabi zo da sako kuwa da taura? bayan haka Allah ya alƙawali cewa a faɗi ilimi a ida taƙo ka aboye shi amma yahudu da nasara sun yi jiwa da wannan misalai sun yi ta bayyana tun zamanin adab sallallahu alaihi wasallam har zamanin sahabbansa dalilin wannan aya hasanu ibn amara ya tashi ya iske zuhuri imamu zuhuri bayan zubur ya tsufa har ya ce ya tsaye da ya dangane karantarwa zai huta waɗanda ya karanta su ɗauki aiki lokacin da ya zo sai ya same shi bakin ƙofar gida ne zaune sai ce aka ramar Allah ya ce na'am ya ce gani na zo inda haki kuma ni ina son ka karanta sani in ka ga ka sanar da ni hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zo karanta sun sai ce ashe ba baka labari na ba karantawa ba kai na ba karanta da hadisi domin lokaci ya tafi kuma almajirai sun yawa za su ɗauki gabara aiki hasanin da amara sai ce mai imamu zuhuri ya ce a amala ko dai ka karanta sai ko ko ni in karanta shi ka san shi ma ba kyalle na ba ko ka hada min karatu ko ko ni in hada ma karatu sai ma mu dole ce to hada min karatu sai ce to a zauna ya gargado hadisi sai ya kawo ce kala ali ibn abi talib radiyallahu anhu ما أخذ الله على الجاهليين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا Allah bai riƙe alƙawari ga jahillai ba su nemi karatu sai da yanne ya yi alƙawari da malamai su faranta shi su ya ce to wa'azi ka zo ya ke ya ce to yanzu gyara mai karatu ya da kunne ne ya gyara bai tahi ba sai da ya karanta da shi hadisi 40 Allah ya kai bawan Allah kullum haka aka san mutum kowanne na inda siya ta bayyana gare ya dawo Allah ta mutum mu ja na'am la tahsaban إن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم azabin أليم واتو kamin makaranta ga sai malamai da yawa suka yi magana akan wannan musamman muhammadu da ka'ab ya ce ba shi halatta ga malami shi shiru a kan ilimi ne kuma ya ga ana banna kamar yadda ba shi halatta ga jahili shi shuru ya ba tambaya duk da akan wannan aya Allah ya gane da mu la ta sabanna litta'i wa qur'a bil ya'i kada ka zaci allazina yabrahuna bima ataw waɗannan da ke nishaɗi suna farin ciki ga abin nan da sun ka aikata ai fa'alu sun ka aikata min idlalin nasu na ɓadda mutane wa yuhibbuna kuma suna son an yi humadu a gobe musu mutum ga shi ta aikin Allah yana tabbatar da mutane amma sun yake ake mai na kwarai mai shiryar da al'umma kakka ya zaton waɗanda ke irin wannan aiki suna son abin da a yau su bima lan yaf'alu ga abin da ba su ta ba min da tamassuki bil haqqi in rubon gaskiya wa hum ala dhalali alhazin akan bata to kaka zaci bi mufazati min al azab suna ga wani rabu bagiran rabanta daga azaba bi makani yujun fi wanda suke cikin riwa min al azab daga azaba fil akhirati al qiyamah bal hum fi makani yu'zamun suna ga bagire wanda Allah zai azabtar da su ciki huwa jahannam ne jahannama Allah tsare wa lahum azabun suna da azaba alimu mai radadi mai cin jiki mai zuwa fata mulimu mai radadi ita, fiha a cikin jahannama wa mafula ya hasibu al'ula dalla alaihi ma mafula afaniya ala qira'ati taktaniya wa ala faqaniya uzifa thani faqad وهنا آخر تعقيبات على النقط المهمة في السورة waɗanga su a ƙarshen wasu muhimman manyan bayanai akan fa'idodi muhimmai a cikin wannan sura sun mayati fi ma ba'adu sannan kuma ya zo bayan haka majmu'u ma fi sura duk abin da cikin sura gaba da an ka dunkule cikin wannan sura annabi baya Allahu akbar jumlatan gaba ɗaya tulqari mai hasala alama amu alama alumatin ya sadu akan ilmin bukan ta so min awwaliha ila daga farkonta zuwa ga farkonta aqibi inda qaulihi ta'ala wala yuzinka allazina yusari'una fil kufr masu gauga afkawa cikin kafirci kasu zamar da kai sun mamin huna ila akhir sura sannan da nan zuwa ƙarshen sura sai sauɗin ajibin a cikin ƙulli, wanda an mai ban sha'awa wasu subhanallahi alhakim sarki ya tabbatar ma Allah mai hikima qala ta'ala ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ملك السماوات ملك السماء والأرض لك أساء ولله الله babu wani wanda adda wani abu gaba ɗaya na Allah na kai da kake wa naka na kai ma na Allah ne ashe dungun komai na Allah ne khaza'inul madad taskokin ruwa war rizqi da taskokin arziki wan nabati da taskokin tsiri wa gairi da wani ta waɗanda duk ba wani mai yi Allah wallahu Allah kadiru mai iko na ala kulli shay bisa ga dukkan komai ومنه هذا الشيء يقول الله أكوي تعذيب الكافرين هذا في وإن جاء المؤمن جد مؤمن ثم برهانا حنا الله دليل على ذلك بتقولنا بقوله ابن شمسة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب a inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar samai da ƙasa wa ma fihi ma da abin da a cikin su min ajaib na baban ban mamaki waqti lafin layli da sabanin dare wannan hari da rana bil maji'i da zakkuwar dare rana ta sai inda za ta na wa zahabi da tahiyar rana har yanzu wa ziyarar da karuwar dare rana ta rabu wannan ne da raguwar rana da rishi kawo wallahi wannan da ayatin ayoyi na jilalati masu gwadi a da shi bisa ga iko ne ta alamar wakil sarki amma gawa li'ulal albali hmm. gama abuta hankula li zaul uqul gama abuta hankula lokacin da wannan aya ta jida da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta hina mai sallah yana cikin sallah sai Bilal ya zo mishi bin Abi Rafah yana sanar da shi cewa lokacin sallah yayi sai isa manzon Allah yana kuka Bilal ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaka shaba da hawaye sai ce ya Rasulullah ya kai manzon Allah yaya kake yin kuka alhali Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da jinkirta sai da gafarta cika kuka shakwal ya dilal afala akuna abdan shakura in Allah ya gafarta min abin da ya gabata garin da abin da jinkirta shin ban zama bawa mai godiya ya kamata ya zama mai godiya jilil ya kamata bayan haka sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce wadda aya da aka karanta inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulul albab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waylul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha Allahu akbar bon ya tabbatan ma wanda ya karanta wadda aya bai tunani kanta ba dalilin tunani akwai wani bawan Allah wanda ke cewa ko ko malamai wato tunani mutum ya zauna hina ta tunani to babu ibada ta sama gare ta la ibadata ta tafakkur ka zauna ka dubi kasa san wanda ya halicci kasa lalle shi ta bauta ma ka dubi sama ka san wanda ya sama shi kamata bauta ma ka dubi rana ka dubi wata ka dubi halittar jikinka ɗan ka ya wuce ka dubi kai tunanin mai halitta wa ga halitta lalle bai kamata kama abokin tarayya ba Allahu akbar daga cikin maluma an ce wani daga cikinsu ya zo ka'aba ya yi dawafi ya gama ya dawo bayan mukama ibrahim ya sallaki raka'a duk da gama sallar raka'a duk sai ta da kai ne sama sai bibitar mamu sai tuna da ayar da da tsoro da damuwa da sanin girman Allah ya kama su ko da an ka dauke wannan yana bolin jini saboda jin tsoron Allah shin wai kai Qur'ani a karanta shi da sahi a karanta da yamma a karanta jiya a karanta yau Allah yanka ba tura ba anya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni taraktu fikum wa'idain lam tadillu ma tamassaktum bihima الناطق والثاني الناطق هو القرآن الثاني الموت duk wanda ƙur'ani bai zama wa'azi ba wa'azi gare sai lahira an kare wa'azi bai ba abin da ka zama wa'azi gare shi duk wanda mutuwa ba ta zama wa'azi ba abin da ka zama wa'azi Allah ka gane da mu la ayatin li ga ma'abuta hankula ba ma'abuta rikicin hankali ba Allah ka ba mu hankali ci gaba الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في الخلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار su waɗannan sifarsu ulul albadi allazi ne ya kuruna waɗannan da ke ambaton Allah ya man ko hukunan da zazzaune wa ala jami'in kuma da akan awazon su wanda ji ne gintiri ai fi kulle hali suna ambata Allah Abdullahi bin Abbas shi ne turjuman al-Qur'an ne kahinta ƙur'ani ya fassara wa an ibn sallu na kazalika suna sallah kamar haka hasabat taqa gurguran iko wato anan tallafa illa idan lokacinta ya kai gare ka to kai sallan nan da tsaye in sallan ba ta yi da tsaye to kai ta bisa ka jafa wani da tsaye in ba ta yi wa tsaye da kanka ta kandamci ba ta yi wa kuma da dogari to kai ta zaune babu dogari in ba ta wa zaune sai da dogari to kai ta zaune da dogari in bai wa duka halayen sun kasa to kai ta kwanciyar Iran? wannan aya abin da ke magana kenan Allah ya gane talwa kuma wa ya tafakkaru na fi halittar samawa suna tunani a cikin halittar samai da ƙasa ya sadi lubi don su yi hujja da shi ala qudrati bisa ga ikon sa ni ihma wanda ya aikata su yaquluna suna cewa rabbana ya ubangiji ma khalaqta hadha da, ba ka halici san mai da kasa don wasa ba hadha al-maluq alladhi narahu bal dalilan ala kamal qudratika Allah ka halitta sama Allah ka halitta kasa don cika ikonka idan hujja akan cikin ikonka subhanaka talqiya tabatan ba Allah ka tsarki ya tabbata gare ka ana lisabas ga wani wasa na azaban nari Allah ka kare mu azaban wuta oh. da bakin wa ga aya abin da ya kai kasan sura annabi rahama sallallahu alaihi wasallama idan ta da bacci yana sha huska ta so uku sannan ya tashi alwala sannan shi karanta ayoyin ga to malamai suka ce ana son kowane mutum ya tashi daga bacci kamin shi kimtsa ya ta sallah asuba ya shayi hutsa ce sannan ya tashi alwala sannan shi karanta ayoyin ga cikin nafila da za shi kamin ta zuwa sallah ikki shiga an din nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka kuma ikon Allah ba ka halice wannan don wasa ba subhanaka tsarki ya tabbatar ma tanzihan laka anil abad fakina azaban Allah kare mu azaba wuta amin to ci gaba ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا وبنجزمه innaka man tudkhilin nara lalle kai duk wanda ka shiga wuta lil khulud dan dawama fiha cikin wuta aw li ta'zibi ko don ai mai azaba fa kar abai hakika Allah ka kaskafta shi Allah ka kunya tashi a hanta Allah ka wala kan tashi Allah ka wala kan ta amin wa malil zalimin babu azzalimai alkafirin kafirai fihi wabu zahiri mawdu almunmar isharan li tahsis alhizbi ba ci wa mahum ba haka ce wa malin zalimi min ansari mai taimako min za'ida da saki da nafi yamna'unahum wanda ke hana su min azabi la daga azabar Allah ta'ala in ka ga alkiyama ta tsaya to azalimi wallahi bai da mai agaji azaba ta tsaya shata Allah ka hishe mu ci gaba ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وبنجي جمهور inna na ina munadiya lalle mu mun ji mai kira ya da'un na yana kiran mutane da imani zuwa ga imani ai dai zuwa ga shi Muhammadu shine annabi Muhammad aul Qur'an ko al Qur'an an ai bi ana aminu ku imani ga rabbikum fa amanna Allah mun yi imani bihi da shi rabbana ubangijin mu wa ghfir lana Allah ka farta mana zulumana da hukum wa ka anna Allah ka tayar gaban mu sai ya atina mai agon wala tuzhirha kada ka bayyana da ita bil qabil yan azaba alaiha akanta wa tawaffana Allah ka bi rayukan mu ka bi ka ga arwahuna rayukan mu ma fi jumlatil abrad a cikin jumla bayi managartan bayi al anbiya wa salihin Allah ka mu cikin su kun gani tun da can ha abin da ke karshen sura addu'a ta da kankan da kai Allah ka mu cikin masu wani mu ci gaba ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ودن fa ربنا ربنا da ake kira annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallama bisa ga abin da Allah ya jissuwa zuwa garshe kira ga wanda yake cewa shi na ka in annabi na wannan yana roƙon Allah ya da shi to ina wani mai bugun gaba ya ce ta lahira aljanna ya haka nan kawai al'amari ya ɓaci wanda ya yi ƙasa rabbana ubangiji mu atina Allah ka ba mu ma wa atana abin da kai mun alƙawari bihi da shi ala alisinata rusul ka ga halittar manzanninka mina rahmata na rahama wal fadli da fadala wa su'aluhum zalika wa in kana wa'aduhu sa'ala tambayar su wannan ko da yake alkawali ne shi ubangiji madaukakin sarki la ya kulu bai saba shi ko alu tambaya ta na an ya ji alamu sanya su min mustahiqihi daga cikin wasu ka cancance shi li'annahum lam yatayaqqanu istiqaqahum domin ba tabbatar da cancanta ta zuba wata kara rabbana mubalagatin fi tadawwi maimaitawa rabbana rabbana rabbana don kai matuka. ان انت كي غام ولا تغزنا الله كن يتام يوم القيامة رانا القيامة إنك لا تخل المئادة الله ما تصاب على قولي قال وعد على قولي بالبعث لتعيش القيامة ولجزائر كمقوم الله كيف كن يتام والنارانا وشقبا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض نعم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم sai ubangijin su ya amsa gare su du'ahun addu'arsu ya ce anni yani la'ubi uni ban tozartar da amala aikin amilin mai aiki minkum cikinku min zakarin namiji na awon sako mace duk wanda ya aiki Allah bai tozartar da aiki ne wannan aya ta nuna duk wanda ya zan dan adam na in yayi aikin kwari Allah na shiga da shi aljanna ko shege na ko bai da uba in dai aikin kwarai Allah na shiga da shi aljanna yana wani ke to ya ga wani asar an ce wanda an kawo bai da uba ko yana samun rahama sai hawa na bakwai ko yana samun ko abin ana samun wani alkhairi cikin abin nan kuwa sai hawa na bakwai wannan hadithul ahadi ne wa ko aya ce mutawatira in hadithul ahadi ya karo da ita wa in khalafa al-itrar al-hadi kana ta tuhul usul al-fiqh in baka shane sa makaranta alfiyatul usul ta shehu abdullahi wallahi jikan mujalladi shehu abdullahi ba'dukum sashen ku ka'inun matabbati min ba'din daga sashi ay az-zukur wal inath maza da mata wa bil akasi wal jumlatu mu'akkada lima qablaha ay hum sawa'un dudi su fil mujazati da sakamako da amalin da ayyuka wa tarka sayyi'a da bal tozarta ta zina hajar waɗanda suka yi jira min makka ta ilal madinati sun ka baro maka sun ka kai madina don ɗai addini ukurju an ka hidda su min da gidajen su kasan babu abin da adda ciwo ciki dan adam duniya in rai bar ne babu shi in mutum ya ji ta ga wani bai gane wata take sai in takin mai Allah wa uzu an ka tura musu fi sabili don ni dini don addini waɗannan bayan Allah wa qatalu sun kai yakin kafirai وقتلوا أحد آه، في يسوع بتخفيه وقل أنت تكليم وفي قراءات أنت تكليم تقول يا رجا يا رجا يا لا أكثر انا والله إن أكثر وأنه لم يأتي يا أبو أي فنس أكثرها والله ذوهيك وفي مبعك ولا هلوه فني الله تعالى مبعك دمي لما تجبت بسرعة لي هذا هكذا ولا أدخل أنه والله إذا شكرت jannatin aljanna ta jari min tahtiha al-anharu ƙoramu na gudana karkashin ta sawaban sakamako mazdarun min ma'anan da uka suranna mu'akkalun lahu sawaban sakamako min indillahi gun Allah fi intifatu an takallum sakamakon gaba da kowa na bana Allah na daga Allah zai fitowa bai hanawa wallahu indahu Allah gun sa husnul ma'adi ko sakamako ma take sai da adam da ka san da ka rabu da kowa ka koma inda Allah shi da ke makoma in ka yi don shi zai to zarta ka amma in ka yi don wani yau wata rana ka bata mai da duk abin da ka yi ba wannan sai lalata shi ga wanda zai tuwa maka asiri ko ni da hinka kuma inda Allah kawai ka jingina Allah shi yadda kira maka kuma aljaza'u da'imul ladzi la yaqla sakamako da mai wanda ya karewa ko ba a cikin hannu ne wata rana a cikin kawai ke wala babu amma shi Allah abin bai karewa دامي mai تقوم ka koma kana kwanari لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم نعم وبئس المهاد كما تقلب الذين كفروا في البلاد ce ne waɗannan da sun kai kafirci cikin garuruwa su ta hidan su faɗa nan su shiga nan suna ta tasarufi ga dukiya ga hannu ta yawa ya kai ne muhammadu la ya gwara na kuka da ku ya muhammadu au ayu halƙari'u al-muslim ko ya kai mai karatu musulmi suwa hoto tasarufin su mana fil bilaji bi tijaratu wal kasali suna da abubuwa ga hannunsu ku kuna ganin ba ku da su ga hannu kuna ganin a wasu kwari ko a kai yau ne minana na na lakin lillahi an karanta matawun kalilun cikin daɗi da kaɗan ita mata wuna biyu suna jin daɗi shi ya tsira kaɗan fi duna cikin duniya wannan shi daɗi tur Allah ka. jama'a jin daɗin da ya zanya an kai shi an haƙari wuta an makoma ai bai kyau ba sun mamawa kuma jahannama sannan makoma su jahannama bi mihar tun da shahida jahannam rashin hiya wannan aya malamai suka ce jin daɗin da an ka ba makangara jin daɗin da an ka ba waɗanda an da waɗanda aka hairai jin daɗin da Allah ya ba su kamar mutum na shirya abin sha mai kyau kwa amma sai sai samu guba sai sa cikin zuma sai to sai samu horarta shi ko to shi na sha yana jin daɗi sai yana ta taka in ya gama jin daɗi suna wuta ga makoshi ne daga baya ni kabewa baya wallahi wallahi wallahi jin daɗin wanda bai bi Allah ba haka ba sai ya yarda ba Allah shi ibtai na'am لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نفلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار ولما وصف الكفار بكلة نوع تقلبهم lokacin da Allah ya sifanta kafirai da karancin amfanin taƙallubinsu da suka cikin duniya jirkice jirkicen su fi tijar cikin sai da sayarwa wata sarrufin da tasarrufinsu fil bila cikin garuruwa ne ajali hadonta jaza yana yiwuwa an yi tawakkama a yi tunanin an na tijarata sai da sayarwa min haisu hiya da gire ita mutasifatun bizalika ita an ka sifanta da haka wani ta to ko kwal sana abu halatta ba a a fasta da raka sai Allah ya ke magana kada wani shi rudu yace lakin allazina taqaw waɗanda a yanka sofa masu ɗauka su kai nan su sai su koma nan su shiga cikin garuruwa to lakin allazina taqaw sai dai sun kaga su ubangiji sun lakin allazina taqaw sai dai waɗannan sun ga tsoron su sukan lahum jannatin suna da aljanna ta jari yana gudana min sai ta karkashin ta alhar kuram ga su sun ji daɗin duniya kuma su je lahira daɗin shi dogi ko hmm. oh, wani abu sai imani hmm. mai imani duk wanda ka gani cikin ni'ima nan ko ta jiki ne aka yi jini shi fito da ni'ima to in yana da imani ya sai lahira kuma aljanna ne ba ce hanawa ba ya da ita ba da sai da hadisi Allahu akbar khalidi na fiya suna abin ikrama dawama cikin ta muqaddirin al-quluda wa in akhadhu fi tijarati koda ko sun shiga cikin sai da siyarwa la yadurhum zalika wannan bai cuce su ba wa inna lahum ma wa'adahum bihi suna da abin da Allah musu alkawali da shi nuzulan fatiyai ko ma wadda abin da ake tana da zai ga bako farkon kwarsa musiba min jannati wal amil fiha ma'ana zarf nuzan min indillahi tare daga Allah wa ma indillahi abinda agun Allah min sababi da sakamako khairin ya hilal abrari ga mutane mutanen managartan bayi min mata duniya duk illati don karanci ne ko sur'ati zawali da ba gushuwa dai abinda ka samu inda na duniya na ba in babu Allah ciki to wallahi wa san inuwa ta inuwa in tana yamma in wani hali ya buga su gaba Allah ya ce to ci gaba وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب kuma wa inna min ahalil kitabi lalle daga cikin mutanen littafi akwai da man yuminu billahi wanda ke wanda wanda yake imani da Allah ka Abdullahi bin Salami wa ashabi kama Abdullahi dan Salami da abokani ne wannan jashi da najashi a cikin Habasha kuma akwai daga cikin mutanen littafi masu imani da Allah wa ma unzila ilaikum da abinda anka saukar gare ku na Qur'ani wa ma unzila ilaikum da abin abinda anka saukar zuwa gare su da Taurat wal Injil khashina lillahi kuma suna mahujin tsoron Allah halun min damiri yubin ra'i fihi ma'anan man ay mutawadi'ina suna masu kankan da kai lillahi ga Allah la yashtaruna bi ayati llahi ba su kaiwa da ayoyin ubangiji allati inna wa tabun su fi tawrata a cikin akawa wal injil da injila min sifati muhammadin na sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ba su sai su a samanin kudi kalilan kadan. min duniya na duniya ya ka tumuna har kuke boye ta kaufan don tsoro alal riyasa aka shugabanci ka fi ili ga yin aikin aikin su. min al hudawa ulaika da ajrun wadanga suna da sakamakon su sawabu sakamakon amalin ayyukan su inda rabbin gowa ubangijin su taunahu ana ba su shi mara tayin shudi kama fil qasas kama da ke da cikin suratul qasas innal akhari ul sad Allah mai gaugawa yake sabi na sari'ul majazat Allah mai gaugawa sakamako na lil amali ga aiki a aswali na kwarai da sawabin da sakamako ya ajizu anhu eh, ikhfa wanda kididdiga sakamakon nan ana kasa ba yawa li kasara tilon yawa ne fi duniya a cikin duniya kawai da akhira gabanin lahira wa fil akhirati lahira kuma yuti tafaddulan Allah na ba su don alkhairi min hukari ta alamar hukari ba da nisa ba ne sabi fi duniya a cikin duniya ma za ma zahara ne wannan shine abin da ya bayyana ganin in inji malam sun summa ta mata sura sannan sura ta cika bi qawlihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وصابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني اصبروا كيهن قولي على الآتي أكن لا أول مكائب دمسكوا عن المعاصي قبل صوابا مع الله ما يحقولي zai yi haƙuri akan waɗanda abubuwa hankuri akan ɗa'a hankuri akan musibbu hankuri akan saba ma Allah kacce waɗanda abubuwa uku na babu na hudu kuma hankuri sifa ce ta bayan Allah A asabru min shiyamil abarari wal ulama wa atqiya wa ma ka kasabri fi shiyami cikin dabi'un duniya duk babu kama hankuri wa sabirul kuffara ku hankurtar da kafirai ma'ana wala ya kunu a shadda milkun sabra ku yadda kafirai su yi ku hankuri su da yaƙi babu magaza ba su da manufa amma ku kuna yi da manufa kar ku yadda su yi ku hankuri wa rafidu ku tsayu hakimu alal jihad ku tsaya kan jihad shine riba'i wa taqullaha ku kunta Allah bi jami'a walikum ga dukkan halayenku la'allakum tuflihuna haqiqa in kuka tsanci Allah Allah zai baku babban rabo Allah ka ba mu babban rabo ribati illa da an ga ce rabidu hadisi sun yi karka yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ribadi wurin hukun kafa yaki yini guda ya yi duniya da duk abin a cikin ta ribadi yawmin khairun min ad-dunya wa ma fiha in ji manzon Allah bukhari shi ya rawaito wannan hadisi imamu muslim ya rawaito hadisi yake cewa ribaɗin yini da dare ya yi azumin wata guda ya yi tsaye wata guda na ibada kuma in mai ribaɗi ya mutu tan ana gudanar da arziki yi da ayyuka yi har alkiyama ta tsaya duk mutum wanda ya mutu ana yin fayil ɗi a rufi shi sai ba da kawai wani hadisi da abi dawo da yawaito don haka ashe nan ribaɗi babban abu na to ya aiki kiran sallah ka zo ka zauna masallaci kana sauraron ayi sallah shi ma ribaɗi na sauraron sallah ayi azhar ka zauna halla asar ribaɗi na ayi magariba ka zauna haisha ribaɗi na Allah ba mu ikon yi ai huzuna ku rabanta fi duniya bin nasari ala aduwukum da samun nasara akan makiyan ku wafil akhirati fi jannati kuma alkama ta tsaya ku kama aljanna Allah ka ba mu aljanna wa tanjuna ku tsira min nahar gaban wuta huwa kitamun shamilun wannan shi a ciku wanda ya hadi lima fi jami'in sura ga duk abin da sura ta haɗa wa annahu kitamun muwafiqun lil mabda'i kuma wannan ciko na wanda ya dace ga mafara الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس وأنزل الفرقان هكذا سورة تفارة هكذا تفارة إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام سورة تفارة دولة وابتداء أنذر بالانتقام على من كفر بآيات الله Ya yi gargadi ga yan azaba ga duk wanda ya kayan ma ma'ayin ubangiji wal kitam bashara cikawa kuma ya ku shara bil falahi da samun babban rabu liman Allah ga wanda ya tsarki Allah farko gargadi karshe bushara ya Allah Allah ka shaɗa mu shaɗin abin bushararka na'am farkon sura zamu kwana da sai suratul nisa'i ashe akwai magana gado Allah ranar da والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما يدعي أكسابا من أسرع روانا قرأتني a babban masallacin jima'a da ke tsohuwar mayanka a garin birnin kebbi da ƙungiyar jama'a tulisar turbi da waika masu suna wacce almarfu a ismail ya zirfin zakariya ya ainihin asasa allah ya lullube shi da rahama wanda a shek abdulrahman isa ce kashi gaban wasu malamai na jihar kebe ke gabatarwa tare da alhafiz abdulrahman ahmad hussein jos allah ya saka musu da alkhairi mai tambaya na farko a yau yana cewa assalamu alaikum yayan uwa musulmi yace yana da tambaya kamar haka yace idan mutum yana sallah tare da liman ta je gidan ko ta je ta wato sai liman ya manta sajada ta ƙarshe a cikin sallah na'am ya sallama daga cikin mamu sai wani ya ce sajada ɗaya muka yi sai kowa ya ce lalle haka ne ma'ana sauran mamu waɗansu da da za su kawo cikon sallah hmm. sun tashi har sun fara karatun fatiha wasu ma har sun shiga cikin sura ya ce to gafashe mala ya za a magance wannan matsala matsala ta riga ta gabata sai dai ya za a yi gaba lokacin da liman ya tulla masalla amma ya yi sajada guda bai yi guda ba cikin sajadu biyu da aka yi na sallah na raka'a kuma raka'a ita aka ƙarshe daga cikin mamun wani ya ce ta jirga guda hau an kai mutane suka ta wato yi su ce eh to liman sai ya koma mai da goshi ne ƙasa sai ce allahu akbar wannan sujada da an ka bari sai shi ta in yi sujada nan da an ka bari dalilin ƙarin sujadar da sallamar da ya yi sai a yi sujada sujadar ramsalwa ba ya ƙarin sallama ba to sai a sujada ramsalwa su ba da salami waɗanga da sun ka taya tsaye suna cikin sallah da cewa an tabbatar da liman bai sujada guda ba kowa sai shi yake dawo zaune tare da su za a sujada wannan aiki da sun kai duka kamin su jaddada liman zai rabu da su an falara na bai kwaya ne cikin gida don haka in an kai sujada nan da su aka zauna aka yi tafiya liman ya sallama ya yi sujada ta yi ba'adiyya to sannan su miƙe su fara cikin sallar su in suka in a tsari da yake ba'diya ce in sun ka kare sanan su sai su kawo sujada na'am wannan shi a gyara in Allah ya sa wasu ba su ka sun ka tafi su ba tunda an yi idrakin abin ga tun gabanin wasu ba sun ka tafi su ba amma anan abin da ke son a gane su waɗangar sun ka tafi suna cikon sallah da an watse ana rigima haka to su gare su wannan raka da liman ya da su ta ƙarshe ba ta cika ba sai su yi sheta ta su kawo cikon sallar su sai su gaba sai su fita haka yake in liman ya yi raka a uku ya raka a uku ya tashi bai yi sujada guda ba mu sai mai tafi shi dawowa ne aka ce wa yan adad kamu don haka da suka yi mai tafiya kidawa to su waɗanda an nan zaune sai su kai goshe su kasa su shiga sujada in suka shiga sujada sai su su bi sal ya koyo yawon wannan a da su yau wannan a da su to ta ya sallama su sai ta zuwa inda za su na Allah ta yi sai liman ba ce. ya kaje ga motar shahi na 69 daular musalli shahi na 33 Allah ya kyauta a sai tambayar ta gaba Ya ce ga mala idan mutum ya sami rafkanuwa a cikin sallah mai rikitarwa haka ya rasa yadda zai gyara ta a'a sallah su suna yawa waki da ke sani ba ga mala yanzu dai yace ya rasa yadda zai gyara ta yace shin ko ya halatta ya sake sallah gaba daya idan kuma ba haka ba to me amma ita wa man aada tarikan lijawri lam tujzihi wa fa'ilan lisharri ijaruhu min hadha khairul khalqi wa hadhihi wa huwa daliqul haqqi wal khairu kulluhu fi ittiba'i wa sharru kulluhu fi ibtida'i والله لا يعبد بالعقول وقربه بشرعه منقول واختلف أئمة المذاهب في موضع السجود ذي المراهب نؤمانهم بعد سلام يسجد وشافعي قبله وأحمد يتبع الوارد من فئل النبي وهي لم يجده قبل يسجد ومالك فصل للنقصان قبله وبعد ذلك بيان haka wanda yake wasu sallah ta rikice mai waya bata yayi wata ya zama mai aikata mugun sallar da sai sallar da wata da ya bata yi ba lam tuju yin buta ita wa fa'ilu li shirku ma zan mai aikata sharri domin dora sallah shi a hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa alkhairi duka ya tabbata cikin manzon Allah sharri duka ya ga wani kawo bid'a shehu Abdullahi ya faɗa cikin da'ul musalli don haka babu rikicin da sallah za ta shiga ita ba ɓaci ta yi ba ya zama ta gyaru ba don haka akwai kabliya akwai ba'diya sai ya duba ya hasafa ya gani nina na ya yayi shagi na yi to kaga kabliya kenan shagi na ya yi yayi ke kenan in sun ka haɗu duka to ya za a yi sai ni a wani dizani kuma abin da ke ce mai irin wanzan magana Allah ya taimaka manta yawa na'am sai tambayarsa ta uku hmm. Ya ce na hukuncin mutumin da aka bi salloli da suka kai uku ko hudu sannan ga mai lokaci ta zo sannan kuma idan suka kai sallolin biyar kuma ga mai lokaci ta zo yaya hukuncin waɗannan sallolin to sallah uku misali a ce asuba الظهر la'asar bai yi su ba da la'asar ta taho asuba azhar la'asar yi gaba garba هذا to ما da asama gare shi الظهر asuba shi أثر azhar shi la'asar to amma ita ana bi ne sallah biyar sai ga wata mai lokaci ta zo ana bi ne ba. azhar la'asar magariba isha'i sai ga ta kawo to shi asuba ta kwanta sannan ya tashi ranka waɗanga hal arba'un aw hamsu ha bilahu wa arba'un hasu wa sittu ha atilahu wa man yuqaddim abidan fi wato in salloli suka zo irin haka shin wai hudu su ne ya yasiriya biya kasiriya ta ko ko a'a biya ai yasiriya sudda shidda su ka kasiriya hal arba aw hamsu ha khilafun nan khilafa take tsakanin biyar eh, hudu da biyar amma wa arba'un wa sittu ha atilafu inda malamai suka haɗu sallah hudu Kasiru fawaid ta sallah biyar sallah shidda kasiriya ta don haka in hudu da lalle za a faro daga watan da an ka fara bari har aka gaga lokacin tattu amma in shidda na to a basu ta kuwa hakan ka tawo ta faɗi oh ko ta ka ta ta faɗuwa in ka to za ka tasowa ranka kare gidanka wacce ka fara tarewa Eh? wanda sai ku tawaɗuwa ko in kace ka tauka gila wata tawaɗi waccan ta karkato sai tawaɗi ake zando haka abin yake Eh Allah ya ganar da mu hmm. sai ne a sai mai tambaya na gaba yace ta gafarta malam ina da tambaya yace da yake ku kun ka tai Madina shin ko gaskiya ne kun ga hotunan shehunai ga gidajen laraba sun lillika kuma sun rataya ma 'ya'yansu hotunan ne a hali ba gani ba suna yawo da shi ba ya ci gaba ba a ce lokaci ya yi kuma na zaɓi da dace da a insha Allah kuma nan zamu mu dace sai gobe saurara sai dai akwai wani daga cikin yan uwa na addini kuma ɗan agaji wanda Allah ya jarce shi ya yi gobara kuma gidansa ya kone duk abin da a ciki bai fita da shi ba ina lillahi shine malam haruna a agaji wanda ke aiki a malaria da aka akwai bukatar neman addu'a ga yan uwa musulmai Allah ya mai da mishi da mafi abin da ya rasa amin Allah mai mai da alkhairi akwai marasa lafiya akwai ɗaya daga cikin kallon alhaji misali kai shi ma wanda ya samu hadari ya kare yana gida yana jinya shi ma ana nema addu'a kan su amin Allah sauran marasa lafiya Allah ran masa yasa sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الله غافر تامنا الله غافر تام ايا غافر تام كاكنم الله غافر تام مالمم Allah ka ji kan sun mu jaddadi shi Usman bin Fodu da abokanan aikin sa da suka rasu a wancan lokaci Allah ka sa aljanna zama kuma a gare su Allah ka ji kan mu a cikin wannan kungiya a Sheikh Zakariya ka ji kan na tauhid da baka Muhammad Gumi Allah ka yi musu rahama Allah ka sa ƙuburin su zan dauce na gidan aljanna ya Allah ubangiji muna roƙonka khalifa mara na farko a shek Muhammad Sani Hajinka Allah ka masa gudumawa da taimakin sa a shek Shugu Sambo da sa'i na ƙasa mataimaki na biyu a shek Sirasan Jinjin wannan babban malami namu da yake gabatar da tafsiri a wannan babban masallaci na Juma'a da ke wannan babban birni da kuma tafsiri da yake gabatarwa a cikin garin jega muna fata Allah ka saka wa mara da alkhairi wanda suke kula da gudanarwar wannan aiki muna fata Allah ka samu shi a mizanin lada kwamitin wannan tafsiri da masu ɗaukan wannan karatu suke yadawa ga NTA ga wato KSTV ga kamfanin Alhaji Abubakar na? TV ko? Kedin shi ne Kedin. Eh, ne ko? TV ne to alhamdulillah Allah ta shi da alkhairi dan agajin mu Allah ya kara muku albarka da yake ta wannan ɗawainiya wajen tsara wurin karatu Allah ya sa muku a mizanin lada daraktan agaji da ya fita wani aiki muna fata Allah ya ba su nasa Allah ya da su lafiya ya Allah ubangiji yan uwa da aka ambata marasa lafiya kamar su alhaji garba da shi ma da yake tunawa shi ma da lafiya da wanda ya samu koya muna fata Allah ya da su wanda kuma ya samu gobara a gidansa Allah ka mai da masu mafi alkhairi Allah ka mai da masu sauran asusi Allah ka tsare sauran gidajen musulmi na duniya ba ke daya ya Allah ubangiji bayan Allah da suke halartuwa wajen wannan tafsiri akwai manya-manyan ma'aikatan gwamnati da manya-manyan 'yan siyasa da masu aiki a kamfanoni daban-daban da ma jami'an tsaro na